assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne naku abu ahmad yau ma na sake zuwa muku da wayansu jawabai wanda zan so ka sani akan abin da ya shafi neman admission a jami'at al-mustafa wato al-mustafa international university kenan so akwai wayansu abubuwa wanda zan so ka san su na farko shine idan kana neman admission a wannan jami'a zai yi kyau a ce kai authenticating din results dinka a ministry of education da kuma foreign affairs jami'a za ta karɓe ka ko da baka je kayi authenticating din result din ba amma kuma abin da zaka fuskanta daga ƙarshe shine when ka kammala karatunka ka zo final year ka rubuta jarabawa ka gama komai kana so a baka result ba a baka result ba sai ka nuna result ɗinka wanda yake daga ministry of education ɗin ku an aminta da wannan result ɗin naka na secondary school so kaga kenan tun kafin ka taho me yake yayi kyau kai kokarin yin authenticating ɗin result ɗin naka kafin ka taho na mace ne ko namiji baki ɗaya so amma abin da yake mai bakin bakanta rai shine yadda wasu suke zuwa suke karban kuɗin mutane dan a musu authenticating ɗin result din su saboda ko an gaba su saba zuwa abuja bane ne ko koya ne ne ko ko saboda an ga mutum kauyanci ne da shi ko menene wallahu ya alam ba sani ba ake karban kuɗin da ya kai a naira dubu talatin akan don za maka authenticating ɗin result ɗinka na primary da secondary wannan bai dace ba kuma bai cancanci ba ga baki ɗaya wannan abu ne wanda da na ji shi ya bata rai sosai na ce to abin da ake karɓar naira ɗari uku din result daya naira ɗari uku ake yin shi primary ɗinka naira ɗari uku secondary ɗinka naira ɗari uku in kana da result na jami'a ka gama digiri kenan shi ma naira ɗari uku amma ta sanadiyyan ko dan an ga baka sani ba a ce a karɓi naira dubu talatin za a maka wannan abin bai cancantu ba bai kyautu haka in ma mutum yana da primary da secondary ne kaga a ministry of education naira shida kenan a foreign affairs shi ma naira 600 kaga kana biyu kwata-kwata amma a ce a karɓi irin wannan kuɗin bai kyau ba ku yi komi da kanku kar ku ce komai ba za ku iya ba ka zo abujan nan inda ake zuwa ke abin nan a ministry of education ne nan kusa da secretariat ka je gurin eh, akwai bankuna farko a ƙasa ka je ko eh, zenith bank ko ko gt bank ko menene akwai bankuna daban-daban a cikin ministry of education a ƙasa ka je ka biya kuɗin remita yara ɗari uku za ka bayar za su baka kuma form din sai ka hauro hawa na uku a nan hawa na uku a nan ake submitting result din za ka yi submitting result din in kai submitting result din za su kara tura ka su ce ka je kasa wurin ah, revenue ka je ka kai a sa maka hannu da sauransu duk kana nan da kanka zaka iya yi ba sai ka ba mu kowa ko sisi ba kuma karka damu akwai inyamurai da su ma suke ma yan uwansu cuce irin haka in ka zo kai ka ce zaka bi irin hannunsu su ma suna zalatan al'umma karka yadda ka je da kanka ka yi komi da kanka abu ne wanda in dai ka dan yi secondary school ne kowa sanin irin ɗan turanci ne da ake yi a gurin nan zaka iya yi wannan ina mai kiran al'umma da su daina ba ma masu zaluntar mutane eh, su dinga musu irin wannan al'amari sannan abu na biyu shine biza da ake bayarwa idan al-mustafa international university sun ɗauke ka za su tura maka biza to bizan ka kyauta ne kada kai yi daka ma wani kuɗi wai dan ana maka cuku yadda za a samu admission sai ce maka wai ka bashi wai naira dubu talatin na me kuma wannan ba ka'ida ba ne al'umma kana ku sani mutum yana sanin ana sanin mutum ne wayan lokacin da kai mu'amala da shi za ka iya gane ko shi waye ne mutumin kirki ne yana amfani da iliminsa ko baya amfani da iliminsa kar ka kalli rawanin mutum ko ko wani malam da yake sa ko wani riga da alamun wani shi na Allah ne da sauransu nan sai ka mu'amala da mutum ne nan ne za ka iya gane shi ko shi waye ne a iran embassy ku yi hankali da al'umma a nan gurin ma ana cutar mutane a gurin akwai wa'anda suke fasa gurbi ba mutanen kirki ba ne suna cutar da al'umma to kar ka yadda ka shiga hannun irin wa'annan bayan allah din biza na karatu kyauta ne wannan kenan idan mutum na so ya zo nan to shi ne eh, zai biyo ta ba biza na karatu ba biza na ziyara to shi ne mutum zai je sai bizan ziyara bizan ziyara dubu sha shida kudin najeriya bi ma'ana kamar ka ce dala hamsin kenan wani lokaci ma dala arba'in da biyar ne bai dai kai dubu sha takwas ba to in wannan ne aka ce maka to so ka sani za ka iya biyan wannan sannan abu na gaba Shi ne tiket al'umma ku sani yadda ake siyan tiket kowa ya riga sani wuraren da ake sayar da tiket ma'arufai ne ba sai ka bata hannun wani ejin ko na al'amari ba ka je ofishin da ake sayar da tiket ka je ka tambaya ranan kaza da kake so za ka taso tiket one way in za ka siya one way ne biyu ana kaɗai kadai banda komawa ka tambaya a ce maka nawa ne sai ka ji kuɗi kaman kasuwanci ne zaka iya ka tambayi farashi ka je nawa ne a ce maka kaza ne in bai maka baka ka bar gurin ka je wani guri ka kara bincikawa haka ake yi ba sai ka bi hannun wani ya ta cutar ka ta cutar ka ba wannan ba bai kyau ba ga baki ɗaya al'umma suna cutar da mutane a wani ban san me haka ba me zalincin al'umma mutane mutum na so ya zo karatun addini ya koma ya nemi lahiransa gobe kiyama ko ko ya samu dan tallafa wa al'umman garinsu suna fama da rashin karatu da sauransu nan ya zo na kokari ya yi karatun shi ma ya kuma koma dan tallafa wa al'umma amma duk da aka ake kokarin abu a ga an cutar da bayan Allah wannan bai yake ba ko kadan kuma adda ku da kuke daukan kudin ku ke ba mutane ga guraren da ake sayar da tiket ku je ku bincika guraren da ake sayar da tiket mana ka bincika nawa ake siyarwa a ce maka kaza ne abuja misali akwai sahar store ka je sahar store nawa ke ticket yake za ka je wuraren ticket za su ce maka ranar kaza ga watan kaza wani wani naira kaza ne in ka ce rana kaza ya tsada a ce to rana eh, ko ko ka ce daga yau zuwa sati biyu masu zuwa wani rana ne fi arha su duba maka za su duba maka su nuna maka amma nan mai a ce an karɓar naira dubu ɗari shida na mutum kawai kuɗin zuwa iran kwata-kwata bai wuce dala dubu dubu ɗari uku da sittin a ce a karɓi irin wannan kuɗi a hannun mutum gaskiya bai kyau ba sa'annan magana na gaba shine ka sani in za ka zo ƙasar nan karatu za ka zo kai karatu ne na addini majority karatun addini ne ake zo ake yi al'umma suna zo su karatun abin da zai amfane su ne lahiransu ɗan karatun da ake na duniya ba wani mai yawa ba ne wani bai wuce a ce law ko ko a ce maka economics ko ko a ce maka psychology ko a ce maka falsafa ko a ce maka uh, islamic banking wannan ba su wuce irin wannan ba mai son ya zo irin wannan shine sannan ku sani nan ba karatun boko ba ne yan karatun boko za ka yi to gunda ka tsaya ka yi a gida ya fi wannan ina magana ne akan wani wanda ya magana jiya an ce mishi wai zai zo zai yi karatun boko a nan gurin ba gaskiya ba ne in nan ne ma mutum zai zo yi to ka sani ba da turanci ake yi ba da farisanci ake yin wannan karatun idan za ka yi karatun farisanci to bai sai ka zo ya kai nan amma in karatun addini za ka yi majority yana yi da larabci ne koko da Eh, farsanci ko kuma da turanci sun buɗe ɓangaren turanci kwanan nan kuma shi ma bai wani jima ba so babu boko a nan in boko mutum zai yi ya san asalin mai zai kawo shi nan gurin wannan yana da kyau sosai saboda kar mutum ya zo daga baya ya dinga zage su ya zo shi abin da aka ce shi daban shi wallahi a nan babu karatun boko wannan shine gaskiyar magana karatu ne na addini wanda ke so ya karatun addini falyatafaddal mashkuran wanda kuma ke son karatun boko akwai jami'o'i a Najeriya ka tsaya ka nema kai karatun boko a Najeriya amma mu nan muna neman yadda za mu tsira zuwa lahira ne ga baki ɗaya mu mun san cewa yanzu in muka maimaita irin shekarunmu na yanzu kamar shekaru na yanzu in maimaita shi na san in na ƙara maimaita shi na gama tsufa so mm, duniyan ba wani jimawa ake ba wannan shi ne Allah ta'ala rafa mana asiri a ah, nan zan yi matsaya in ce wassalamu alaikum wa rahmatullah